بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان ومعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للإيقاف حتى يمكن أن يصاب ويعاقب وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وأما القائلون بالتقليد من الخوارج والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة وأنه لا شفاعة للرسول ولا غيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها فإنهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وإيقاف وحسنات وسيئات بل من أصيب لم يعاقب ومن أوكب لم يصب ودلائل هذا الأمر من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرا ليس, ليس هذا موضعه قد بسطناه في مواضعه وينبني عليه أمور كثيرة ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يبهك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فهذا نعم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 na ranar talata daren laraba sha tara ga watan jumada a ashirin da tara ko ashirin da tara ga watan jumada al'akhir jumada al'ula hijira ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya daidai da uku ne ya daidai da uku ga watan shida shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama tana 728 kuma wannan shine majalisin mu na mu na hudu Malami yana cewa wa amma zalimu من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره idan ba a manta ba ibn taymiya ya ɗauko bayani akan waɗannan matakai guda uku mataki na wanda yake azzalimu li nafsihi da wanda yake al-muqtasid da wanda yake as-sabiqu bil khairat bi idnillah yayi mana maganar cewa al-muqtasid da asabiqu bil khairati bi iznillah waɗannan duk suna cikin waliyan Allah waɗanda suka tattare takawa da imani waɗanda su ne waliyan Allah na gaskiya su ne waliyan Allah na hakika kamar yadda Allah ya kira wasu waliyansa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun yace to amma az-zalimu li nafsihi shine kaso na uku din az-zalimu li nafsihi shine wanda yake zaluntar kansa min alil imani wanda shi ma yana daga cikin muminai azzalimu li nafsihi zai iya yiwa ya zama baya cikin muminai kamar kafiri wanda yake zalunta kansa kamar da Allah ya wal kafiruna hum zalimuna kafiri ma azzalimi ne domin ya cuci kansa ya hana kansa ta yi imani ga Allah to wannan azzalimi ne kuma zaluncin sa babba ne domin duk kafircin da duk abin nan abin da yake ya kai kafirci to wannan zalunci ne wanda yake mai girma abin da yake aiki shirka ne wannan zalunci ne mai girma saboda kafiri azzalimi ne sannan kuma mai saban Allah shi ma azzalimi ne sai dai zaluncin sa bai fitar da shi daga cikin da'ira ta mu'minai ba shine malam yace wa amma zalimu li nafsihi min ahli imani amma azzalimi wanda yake cutar kansa wanda kuma yana daga cikin masu imani fa ma'ahu min wilayati llahi bi qadri imanihi to shi ma yana da walittaka ta ubangiji gwargwadon imaninsa yana da mataki ko matsayi na wani taka gwargwadon abin da yake tare da shi na imani wata tsawahu da tsoronsa ga Allah domin wanda yake mumini mai saban Allah ba za ka raba shi da wani kaso na imani tattare da shi ba ba za ka raba shi da wani kaso na tsoron Allah tattare da shi ba duk da cewa imaninsa yana da nakasa hakanan takawarsa ita ma tana da nakasa to gwargwadon imaninsa da gwargwadon tsoronta ga Allah haka nan gwargwadon walittakar ta take kama ma'ahu min diddi zalika bi qadri fujurihi kamar yadda yana da kishiyar walittaka din wato yana da kishiyar siyayya ga addinin Allah gwargwadon abin da yake tare da shi na fajirci wato mutum guda zai iya zama ta wani bangare yana da wani sashi na walittaka ta wani bangare kuma yana da sashi na fajirci na fasikanci shine malai yake idh shakhsul wahid qad yajtami fi al hasanat al muqtadiyat lil thawab wa sayiat wa sayiat al muqtadi al muqtadiyat lil iqab mutum guda ɗaya zai iya ya hada ayyuka na alkhairi waɗanda za su sa ya samu sakamako kyakkyawa daga ubangiji yakan kuma ya zama yana da ayyuka marasa kyau munana waɗanda za su sa ya gamu da ukuba ta ubangiji wato mutum ɗaya yakan iya tara alhasanat wa sayyi'at a lokaci guda yana da hasanat yana da kuma sayyi'at wa akharuna khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a wannan ya hada ayyuka masu kyau waɗanda ta fuskar waɗannan ayyukan za ka iya cewa yana da wani bangare na walittaka sannan kuma yana da wasu miyagun ayyuka waɗanda suke na saban Allah ne su kuma ta fuskar su za ka iya kira shi fajiri ko fasiki ce to mutum ɗaya zai iya tattara waɗannan bangarorin guda biyu sai ka so shi saboda abin da yake tattare da shi na imani da tsoron Allah kamar yadda aka buƙace ka kaso dukkan wani waliyi haka nan kuma sai ka ƙi shi ta bangaren da yake saba wa Allah wato saboda abin da yake tattare da shi na saban Allah ta nan bangaren kuma sai ka ƙi shi wato mutum ɗaya za a iya san shi ta fuskar tsoronsa ga Allah da takawarsa za kuma a iya kinsa ta fuskar saɓawarsa ga Allah da kuma ainihin ma'afiyarsa shine yace hatta yumkina an yusaba wa yu'aqab zai yi mutum ɗaya a takanka masa kuma a yi masa ukuba kamar waɗanda za su je wa Allah suna masu laifuffuka laifuffukan da bai kai kafirci ba waɗannan idan Allah maɗaukakin sarki ya so zai shigar da su wuta ya yi musu uquba gwargwadon laifuffukansu sannan kuma ya fitar da su ya sa su aljanna ya takanka musu da aljanna gwargwadon ayyukansu na alkhairi kaga mutum daya ya hada duka biyu an yi masa ukuba an wanke shi daga laifukan sa miyagu an kuma sa shi gidan aljanna a sakamakon ayyukan da yayi na alkhairi mutum guda yakan iya zama ya hada waɗannan fuskoki guda biyu malam yace wa hadha qawlu jami'i ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma ita ce maganar da dukkanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka faɗa wa immatul islam da shugabanni malamai na addinin musulunci wa ahli sunnati wal jama'a da kuma ahli sunna wal jama'a dukkanin su gaba daya suna da irin wannan aqida ta cewa mutum daya ta wani bangaren zai iya zama masoyi na Allah zai iya zama waliyin Allah ta wani bangaren kuma ya zama fajiri ko fasiki zamantowar ka fajiri ko fasiki bai hana ka so shi gwargwadon abin da yake tattare da shi na imani da takawa wannan shine abin da ahlus sunna suke faɗa kaga wannan shine tsantsar adalci mutumin da ya kyautata ta bangaren da ya kyautata sai a yaba mata. a takan ka masa gwargwadon kyautatawarsa inda kuma ya munana sai a yi masa ukuba gwargwadon munanawarsa amma ba za a dubi bangaren munanawar shi kadai ba a manta kuma da bangaren kyautatawar shi yasa ce. ahalu sunna gaba ɗaya abin da suke faɗa kenan tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har zuwa yau abin da ahalu sunna suka yarda da shi a matsayin a matsayin akidar su kenan alladheena yaquluna waɗanda suke cewa innahu la yukhalladu fil nar man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman ba a shigar da wanda yake da eh, wato gwargwadon kwayar komayya na imani a zuciya a shigar da shi wuta kuma a dawwamar da shi a cikin wuta duk wani wanda yake da imani a cikin zuciyarsa ko da kuwa gwargwadon kwayar zarra ne to wannan zai shiga wuta a koda shi gwargwadon zunubinsa wannan imani kuma zai zama sababi da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya fito da shi daga cikin wuta a sa shi gidan aljanna a dalilin wannan imani sauraka dukkan wani wanda yake da imani a zuciyarsa ko yaya imani yake ko mun kankantar imanin matukar imanin bai gushe gaba ɗaya ba to ba zai dawwama ba a cikin wuta kamar yadda kafirai da munafukai suke dawwama a cikin wuta wanda ita ce aqidar ahlus sunna la yukhalladu fi nar man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman wanda yake da kwatankwacin kwayar zarra na imani to ba za a dawwama da shi a cikin wuta ba ko da ya shiga to akwai ranar da za a fitar da shi a shigar da shi aljanna saboda ayyukansa saboda imaninsa wa amma alqa'iluna bit takhlidi min al wal mu'tazila alqa'iluna bi annahu la yakhruju min an-nar man dakhalaha min ahli al-qibla malai yace amma waɗanda suke cewa za a dawwamar da mai sako idan ya shiga cikin wuta ya shiga kenan har abada babu ranar fita kamar khawarijawa ɗan waɗanda suke sun kafirta da dama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kafirta sayyidina ali sun kafirta muawiya da tawagarsa sun kafirta dukkan wani wanda yake aikata saban Allah dukkan wani wanda ya aikata saban Allah a gurin kawarijawa ya kafirta wanda ya shagiya a gurin su kafiri ne wanda ya zina kafiri ne wanda ya sata kafiri ne wanda ya karya kafiri ne dukkan wani sako wanda zaka kira shi kabira idan mutum yayi a gurin kawarijawa ya kafirta to waɗannan ba sa bisa aqida ta ahlus sunna ba sa bisa aqida ta sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama so a gurin su wanda duk ya aikata aiki na kabira saban Allah babba shan giya ko zina ko sata ko ƙarya ko annabi, manci, ko yaudara ko ha'inci duk wanda zai aikata ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka to zai shiga wuta in ya shiga wuta kuma ya dawwama kenan har abada ba za a fitar da shi ba kamar yadda ba za a fitar da karuna da da fir'auna da karuna da hamana da abu ba dukkanin su za su dawwama a wuta waɗannan kawarijawa suke faɗar haka haka nan al-mu'tazila su ma abinda suke faɗa kenan mu'tazilawa su ma abinda suke cewa kenan wanda duk ya shiga wuta daga cikin masallata to ya shiga kenan matukar da ya aikata laifin da ya kai shi wuta to in ya shiga kuma babu ranar fitowa bi annahu la yakhruju min an-nar man dakhalaha min ahli al-qiblati abinda suke cewa dukkan wani masallaci mai kallon alƙibla ya yi sallah in har ya shiga wuta to ba zai fito daga wuta ba har abada wa annahu la shafa'ata lir rasuli sallallahu alaihi wasallama kuma babu ranar da babu ceto da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama So a gurin su babu magana ceto wanda ya shiga wuta ya shige ta ne bisa cancanta babu yadda za a yi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko wani annabi ko wani mala'ika ko wani salihin bawa ya zo cece shi ya fito da shi daga wuta so ba su yi imani da shafa'a ba ba su yi imani da wannan ba wannan kuma ya saba wa aqida ta musulmi ahlus sunna waɗanda suka ce dukkan wani wanda ya shiga wuta zai iya samun ceto na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama matukar dai akwai imani a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto annabawa za su yi ceto haka nan mala'iku za su yi ceto haka nan salihan bayi su ma za su yi ceto sannan na ƙarshe rabbul izzati gaba ɗaya shi ma zai yi ceto bayan ceton waɗannan to a gurin khawarij da mu'tazila babu maganar ceto domin ceto abin da yake nufi wanda ya shiga wuta a fito da shi ko kuma wani wanda ya cancanci ya shiga wuta amma a dalilin ceto na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama a tserar da shi ya fasa a fasa shi a wuta din ubangiji ya bi mata laifuffukansa ya biya masa irin suka da ya ci na ainihin zunubai da laifuka da ya ma wasu bayan Allah ubangiji ya biya masa wannan a ranar gobe kiyama a kai shi aljanna su ba su yarda da wannan ba mu ahlus sunna mu muka yarda da wannan suka ce babu cito ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wala ghairihi wani sama ba zai cito ba to tunda suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk ta da matsayinsa ba zai samu ceto ba ina ga wani wanda bai kai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kaga shi babu yadda za a yi ya ceto fi ahlil kaba'ir ga waɗanda suka yi manya manyan laifuka la qabla dukhulin nari wa la ba'daha su ba su yadda bace sannan za a yi shi kafin a shiga wuta ko bayan an shiga wuta su a wajen su matukar dai mutum yayi aikin laifi ya cancanci shiga wuta to tabbas babu makawa sai ya shiga wuta din ba yadda za a yi a shi sannan kuma bayan ya shiga din babu makawa sai ya dawwama a ciki babu yadda za a yi wani ya zo ya cece shi wanda ita ce aqida ta hawarijawa ita ce kuma aqida ta mu'tazilawa khawarijawa da mu'tazilawa sun yi ittifaki sun haɗu a kan kudiri guda a akan aƙida guda ɗaya a ranar gobe kiyama su a wajensu a ranar gobe kiyama duk wanda ya shiga wuta ba zai fita ba duk da cewa a nan duniya sun sha bambam ta fuskar yin hukunci ga wanda yake aikata kabira a gurin kawarij. dukkan wani wanda yake aikata kabira kafiri ne kai tsaye matukar ya aikata kabira to ya fita daga da'irar musulmi wannan shine hukuncin da kawari suka bashi a duniya don haka ba za a yi mu'amala ta ba ba za a mu'amalance shi ba mu'amala irin ta musulmi don haka ba za a aura mata ba idan mace ce ba za a aure ta ba saboda ba musulma bace haka nan idan mutum ne ya aikata kabira yana tare da matarsa to ya yi ridda dole a raba shi da matar shi ƴaƴansa ba za su ci gadonsa ba ita ma matar ba za su ci gadonsa ba shi ma ba zai ci gadon wani na kusa da shi ba sannan kuma idan ya mutu ba za a yi masa sallah ba ba za a kai shi makabarta ta musulmi a binne shi ba wannan duk hukunci ne da kawarijawa suka yi ma mai aikata kabira duk wani wanda zai aikata babban laifi a gurinsu to wannan shi ne hukuncinsa a duniya mu'tazila sai sun masa sassauci suka ce a'a mu ba za mu ce da shi kafiri kai tsaye ba za mu ce yana nan tsakankanin kafirci da imani shi bai fada cikin kafircin ba mu kira shi kafiri ba kuma ya bar katangar imani yana nan dan zaman katanga shi baya nan baya can saboda haka bi manzilatin bainal manzilatayn saboda haka shi fasiki ne amma ba za mu ce masa mumini ba ba za mu ce masa kafiri ba to tunda ba su bashi sunan kafirci ba kaga ba za su bashi hukuncin kafirai ba ba za su raba shi da matar shi ba ba za su hana cin gadin shi ba ba za su hana ainihin a yi masa sallah ko abin da ya sha makamantar musulmi ba in sun yi haka to sun bashi hukuncin kafiri ko da ba kira shi da suna kafiri din ba to sai ba su yi haka ba don haka sai suka yi masa sassauci a nan duniya suka karara masa suka daga masa kafa amma a lahira sai suka haɗa kai da kawarijawa da mu'tazilawa suka ce in ya shiga wuta babu mai fito da shi kuma ba makawa sai ya shiga to wannan ita ce aqida ta khawarijawa da mu'tazilawa ɗan babu sassauci kai wannan aqida tana da wahalar wato saboda a ce kana mutum ba ma'asumi ba kai kuma ka rungumi wannan aqida ai kaga abin ba zai yiwu ba saboda za ku yi ta kafirta juna ne a juma wani zai ce ya ga wani yayi wani abun ba daidai da kai magana kai dan kuskure ka faɗe ta ba daidai ba ce yayi ƙarya don haka ya kafirta ka fara sai ai waje da mutum daga matsalar in aka yanke masa hukuncin kafirci to dukkan wani hukunci na kafirci ya hau kansa in ta kama ma za a iya sa a kashe shi jinin sa ya halatta wannan shi da aqidar khawarijawa saboda haka ne suka yi ta yaki da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yaki sayyidina Ali sai da ali shi ya karya garkuwar su a waqatun harawan wanda watakila mun taɓa faɗanta a wannan gurin mun taɓa magana sanda ah, ah, ali ibn abi talib ya tura musu abdullahi dan abbas ya je ya ja da su akan wasu akidun su fa indahum a gurin waɗannan mutane ko kungiyoyi guda biyu la yajtabi'u fi shakhs al-wa'id thawabun wa iqabun sakamako da ukuba ba za su taba haduwa tattare da mutum guda ba ko dai a shi samu kaba ko a sashi aljanna ko kuma ya gamu da gabansa a sashi wuta amma wai ya shiga wuta sannan daga baya fito ya shiga aljanna su ba su yarda da wannan ba wa eh, ah, hasanatun wa sayiat su a gurin su babu maganar wani ya hada hatanat ko ya hada sayiat dole ne ko dai ya zama hatanat tsantsa ko su zama sayiat tsantsa bal man usiba lam yu'aqab su a gurin su duk wanda ya cancanci sakamako har aka takanka masa da aljanna to wannan ba za a yi masa hukuma ba wa man uqiba lam yusab wanda kuma har aka yi masa hukuma to ba za a takanka masa da aljanna ba wato dole ne ɗaya zai ɗauka ko dai aljanna ko kuma wuta in yayi aljanna to ya tafi kenan in ya shiga wuta kuma nan ma ya tafi kenan ابن تيمية ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة dalilai bisa wannan ka'ida da ya kawo ka'idar da ya kawo ita ce ka'idar baya cewa ash-shakhs al-wahid qad yajtami'u fihi al-hasanat al-muqtadiyat lis-sawab was-sayyi'at al-muqtadiyat li al-iqam wannan ita ce ka'idar da ahlus sunna suke da ita mutum guda zai iya zama yana da halaye ko ayyuka na kwarai waɗanda za su sa a takarta masa yana da kuma ayyuka marata kyau wanda ba su kai kafirci ba wanda za su sa ya cancanci uku ba shi kadai zai hada hasanat zai kuma hada sayyi'at kamar yadda Allah ya faɗa khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a wannan aqida ita ce ta al sunna ita ce al ɗin din da ibnu taymiya yake nuni zuwa gare shi yace wannan ka'idar akwai ta a cikin alqur'ani a dalilan ta a cikin alqur'ani da sunna da ijma'i salaf wato haduwar magabata yace dalilai ne masu yawa idan muka duba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كانت ومن كانت كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد ghadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisi sahihi wanda Abdullah ibn Amr ya rawaito shi yana cikin sahihai ma'aiki yake cewa abin nan sifofi guda hudu dukkan wani wanda ya tattare su to ya zama munafiki an tsa duk wanda ya zama yana da sifofin nan guda hudu gaba ɗaya tattare da shi to munafiki ne tsantsa idza haddatha kadaba duk sanda zai yi magana to sai ya share karya. wa idza wa'ada akhlafa in ya alkawari zai saba wa idza tumina khana in an amince masa zai haici wa idza ahada gadara in an yarjejeniya da shi zai karya yarjejeniya waɗannan sifofi guda hudu manzo Allah ce duk wanda ya tattare su ya zama munafiki tsantsa wanda kuma yake da sifa daya daga cikin sifofin nan guda hudu ko sifa biyu daga cikin hududin to yana da wata sifa ta munafici har sai lokacin da ya barta kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya kasa masu ce waɗannan sifofi ko masu ɗauke da wannan sifofi zuwa biyu kaso biyu akwai wanda yake zai zama yana da sifofin gaba ɗaya to wannan munafiki ne an za kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kana munafikan khalisan sannan yake wanda kuma yake da sifa ɗaya ko biyu wato wasu sifofin ba duka ba daga cikin waɗannan sifofin to yana da wata sifa ta munafici kaga ba a kirawo shi munafiki dan ba don haka yana nan tattare da imaninsa ta wani bangare kuma ya tattari wata sifa ta sifa ta munafikai an gane ku kun ga a cikin hadisi guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akwai wanda yake munafiki akwai kuma wanda yake da sifa ta munafiki akwai wanda yake munafiki ne akwai kuma wanda yake da sifa daga cikin sifofin munafikai wannan ba a kiran shi munafiki an gane ku duk da yana da wata sifa daga cikin sifofin biyu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa su biye ce wanda yake da sifofin gaba daya shine munafiki tsantsa wanda kuma yake da wata sifa daga cikin sifofin nan yana da wata sifa ta munafiki bai ce da shi munafiki tsantsa ba kaga wannan dalili ne da yake nuna mana cewa mutum daya zai iya zama ta wani bangare ya kunshi wata sifa mara kyau ta wani bangare kuma ya kunshi wata sifa mai kyau annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin sahihaini yana cewa arba'un fi ummati min al-jahiliya arba'un fi ummati min min amr al-jahiliya sifofi guda hudu daga cikin sifofi guda hudu a cikin al'ummata suna daga cikin sifofi na jahiliya wato sifofi na mutanen jahiliya waɗanda ba musulmi ba waɗanda suke mushrikai masu bautar gumaka masu bautar wani Allah sifofi ne guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-fakhru fil ahsab wa at-ta'nu fil ansab wal niyahatu ala al-mayyit wal istisqa'u bin wato sifofin nan guda hudu sifofi ne na jahiliya suna daga cikin sifofin da za a ke samu a cikin al'ummata ce alfakru fil ahsab mutum ya dinga wato alfahari da kafafa da ainihin asalinsa shi dan suwana ne dan gidan wane ne dan dan dangi ne wannan duk yana daga cikin ayyuka na jahiliya mutum ya dinga alfahari da asalinsa sannan abbaru fil ansab sukan tabar wani mutum a ce ga mahaifinsa wani ya dinga suka ya ce ai ba mahaifinsa bane ana jin ma ba ba ubansa bane kawai haka nan mutum ya dinga sukar nasabar wani wannan yana daga cikin ayyuka na jahiliya sannan an ya hatu alal mayyit kuka ga mamaci ba kuka da zubar da hawaye ba a kuka na fafatu da da hargowa wannan yana daga cikin ayyuka na jahiliya sannan kuma al-istisqa'u bin wato a yi ruwa wasu suke taurari kaza su suka yi mana ruwa tauraro kaza su yi mana ruwa wanda duk aiki ne na jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana iya a same su cikin al'ummata kaga duk wanda aka samu ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan tattare da shi aka same shi yana irin kuka haka ga mamaci kuka wanda yake daga miliya na harguwa da hayaniya wannan yana da wata sifa ta jahiliya amma ba za ka ce da shi kafiri ba dan yayi kuka da sauti madaukaki ga mamacinsa ba za ka kirawo shi kafiri ba haka nan dan ya soki na sabar wani ba za ka ce masa kafiri ba ko dan yayi alfahari da asalinsa ba za ka ce masa kafiri ba amma kuma yana da wata sifa daga cikin sifofi na jahiliya kamar yadda ya faru ga Abu Zar al yana nan cikin sayyid bukhari hadithun al-ma'ruf yake cewa wata rana naje ar-rabaza ar-rabaza wani gari ne kusa da madina inda abu dar ya zauna bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rasu yace ya je rabaza wannan kauye sai ya ga abu dar tare da wani bawansa abu dar yana yana wato sanye da wani gwado irin wannan gwadon shine shi ma bawan nasa yake sanye da shi sai ya ce ya abazar da ka ɗauki wannan gwadon ka ɗaura shi a matsayin kwarjalle kaga da ka samu cikakkiyar cikakkiyar shiga ga gwado ga kuma kwarjan laka daura iri daya wato ka samu abin da ake cewa alhulla wato cikakkiyar shiga sai ya ce a a ai na ji ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai yake bashi labari yace wata rana magana ta haɗo ni da wani daga cikin bayi mahaifiyarsa ba ajamiya ce mahaifiyarsa ba ba balarabiya ba ce fa'ayyartuhu bi ummi sai na aibace shi na soke shi na bace shi da asalinsa shi kai tafi can dan bagwariya ya faɗa masa haka sai mutumin ne ya kai karansa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam shi kaji abin da ya faru tsakanina da Abu Dhar magana ta hada mu amma ga kalmar da ya gaya mun sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Dhar ya ce innaka mru'un fika jahiliya kai ne mutum ne wanda kana da tabi'a ta jahiliya ya ce ya rasulullahi ala kidai sinni duk da shekaru na ina tattare da kuma dabi'a ta jahiliya manzo Allah ce idan ta shekarunka to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa cewa ikhwanukum khawalukum wato waɗannan a ƴan uwan naku masu muku hidima ne dangin ku ne ƴan uwan ku ne masu hidiman nan ƴan uwan ku ne saboda ka fa idza kana tahta ahadikum fa idza kana ahadukum tahtahu akhuhu فليلبسه من فليطعمه من مطعم وليلبسه mimma labis wa la tukallifunahum ma la yutiqun fa in kallaftumuhum fa ya ce waɗannan ƴan uwanku ne Allah ya sanya su karkashin ku suna muku hidima saboda haka abinda duk kuka ci ku ba su abinda duk kuka sa na sutura su ma ku tufatar da su irin wannan sannan kuma kada ku ɗora musu aikin da yafi karfin su in har za ku ɗora musu aikin da ya fi su to ku taimaka musu to tun daga wannan abu abu abu zar ya kasance yana ciyar da bawansa abinda shi yake ci yana fatar da shi abinda yake yake sanyawa na sutura a jikinsa Abu Dhar anan kaga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kisanta shi da innaka mru'un fika jahiliya saboda wani abu da yayi irin na jahiliya amma wannan bai zare wa Abu Dhar sifarta ta mumini ba bai zare masa sifarta ta takawa ba bai zare masa matsayinsa na sahabi na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba saboda ka za iya samu mutum wanda zai yi wani aiki na laifi kuma wannan aikin na laifi iya kawai iya wannan aiki shi za a shi za a aibata shi za a soka amma wannan ba zai sa a yi ɗinsa gaba da ba to hadisai da dama sun zo waɗanda suke nuna haka wato yana da kyau har kullum idan mutum zai yi hukunci ga wani to ya dubi janibi guda biyu ya dubi bangarori guda biyu ya dubi bangarorin hasanat ɗinsa ya dubi bangarorin sayyi'at ɗinsa wanda ya firin ya zama shine za a yi misali da shi ba wanda yake kaɗan ba wasu har kullum idan za su yi kunci bangare ɗaya suke kallo wato suna kallo ne da bakin madibi ko da yaushe ba ta kallo da madibi wanda yake mai haske don haka kullum suna hango laifuffuka ne ba sa hango alkhairai ba sa hango ayyuka na kwarai don haka in suka tashi suka sai ka ɗauka da ɗai mutum bai taɓa aikin alkhairi a rayuwarsa ba haka kullum za su yi ta faɗar aibi ne wannan ba sifa ce ta musulmi ba sifa ce ta imani ba shine ibnu taymiya yake cewa wada la'ilu hadha al-asl min al-kitab wa sunnati wa ijma' salaf al-umma katira dalilan wannan ka'ida daga cikin al alqur'ani da sunna da ijma'in magabata na wannan al'umma dalilai ne masu yawa laisa hadha mawdi'a mawdi'ahu yace wannan ba shine mahallin da zamu fadada wannan magana ba kad basattahu fi mawadi mun fadada shi a wasu gurare daban-daban wa yanbani alaihi umur to akan wannan asali akan wannan ka'ida akwai al'amura da yawa da za su gino akai wa yanbani alaihi umurun kafira akwai al'amura masu yawa da za su gino akan wannan asali wali hada man kana ma'ahu imanun haqiqi fala budda an yakuna ma'ahu min hadhihi al'amal bi qadri imanihi saboda haka wanda ya kasance yana da imani na haƙiƙa to babu shakka dole ne a samu yana da irin waɗannan ayyuka na kwarai gwargwadon imaninsa wa in kana lahu dhunub ko da kuwa yana da zunubai ko da kuwa zaka ce yana da zunubai to wannan zunuban ba za su hana ya kasance yana da sakamako na gwargwadon ayyukan da ya rana ba kamar rawal bukhari fi sahihihi an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kamar yadda imam al-bukhari ya ruwaito a cikin ingantaccen littafinsa daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda anna rajulan kana yud'a himaran akwai wani mutum a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda ake masa lakabi da himar sunan shi abdullahi amma ana masa lakabi da himar kana yudhikan yudhiku annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yawaita sa annabi sallallahu alaihi wa sallama dariya wato yakan yi abubuwan da suke sa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dariya yakan je ya samu mutum ya kasa tulin zumarsa sai kawai ya dauki tulun nan a matsayin kamar ya karba a bashi sai ya tafi ya kai ce ga manzo Allah ga kyauta na kawo maka sai manzo Allah ya karbi zuman nan can mutumin nan sai ya zo neman kuɗin sa gurin Abdullahi Himar Abdullahi Himar ya ce to zo mu je kai ka gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karbi kuɗin ka <laughs> shi ya kai wa zuman ka shi ya shanye kaga ya za a yi kenan zai kai wa manzo mutum zai je ce manzo Allah sai ka biya saura saboda ka dole ne a hakura sai je kai mutum ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya murmushi a wani lokaci a dauko a biya wannan mutum kudin sa kana yudhiku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana yashrabu al-khamr wanda aka kuma mashayin giya ne wa yujliduhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa bulala fa utiya bihi marra wata rana aka zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato sai ya sha giya a kawo shi annabi ya masa bulala bayan kwana biyu kuma sai a kawo shi cikin abige da giya annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a yi masa ainihin a yi masa bulala wasu masu duka da da kara suna yi masu yi da takalmi suna yi masu yi da tafin hannunsu suna yi haka ake ta yi kullun da shi fa utiya bihi marra wata rana an zo da shi a cikin bayansa fa qala rajulun sai wani mutum cikin majalisar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ce la'anahu Allah ma akthara ma yu'ti bihi ma yu'ta bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam yake ce Allah ya la'ance shi kullum sai an kawo shi gaban baki sallallahu alaihi wasallam wato ana yawai kawo wanda mutum ya sha giya ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a mata horo amma bai ta ya daina ba a wata riwaya ahzabullah Allah ta bada shi haka wannan mutum ya fada ga shi wannan Abdullahi Imam faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah da yaji haka yace la tal'anhu kada ka la'ance shi fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu domin shi yana son Allah da manzonsa kada ka la'ance shi domin yana son Allah da manzansa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba a la'antar wanda yake son Allah da manzansa wanda yake son Allah yake son manzon Allah ba a cewa da shi ba a la'antarsa manzo Allah sai ya hana la'anci wannan mutum kaga wannan mutum ya hada janibi guda biyu ta wani bangaren yana shan giya har ana zuwa a hora shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ta wani bangaren kuma yana son Allah da manzansa wancan laifi da yake yi bai zare masa ko ya dishashe masa kansa ga Allah da manzansa ba saboda haka matsayinsa na yana san Allah da manzansa yana nan duk da cewa kuma ya wato shedan yana rudarsa har ya sha giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa zuciyarsa tana san Allah tana san manzo sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallama abinda yake faruwa gare shi wata zamiya ce shedan yake yi masa wata ainihin fuzga ce shi dan yake fuzzata zuwa ga aikata sako ya karkata zuciyarsa zuwa ga shan giya don haka a wata ruwayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa la takunu auna shaytani ala akhikum kada ku taimaka wa shaytan akan dan domin lokacin da za a la'ance shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bai tsawatar ba babu shakka wannan watakila zai iya sawa shi wannan mutum ya sare yace to babu shakka tunda har manzon Allah ya yi shiru gare da cewa an ce da shi inanne ne ba shi ba rahamar Allah manzo Allah yi shiru kamar ya tabbatar da cewa mutumin nan bai tattare da rahama ranar gobe kiyama kaga wannan zai iya sa ya bazama ya kara shiga cikin ayyukan sa na laifi tunda dai har ga shi gaban manzo Allah an ce ba shi ba shiga rahama manzo Allah kuma bai ce a'a ba kaga wannan zai taimaka wa shedan shi kuma ya kara abin da ma baya yi da watakila sai ya dawo yana yi watakila ma in ba isa ba shedan ya fizge shi har ya yarda kaga hikima ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu cewa yana san Allah da manzansa wannan shi kuma watakila za ta taimaka mata. yaji tunda har ya samu wannan yabo daga manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan shaida to ya kamata ya kokari ya fi karfin shaidan akan abin da yake jan shi zuwa gare shi ya dawo ya zama mutum na kwarai soyayyar ta ga Allah da manzansa ta cika wato domin soyayya ga Allah da manzansa wani bangare ne na imani imani yana cika yana cika yana kuma raguwa yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa zai yi sha'awar tunda har an sifanta shi da mai san Allah da manzansa yaga cewa imanin nan nata ya ci gaba da karuwa ba ya ci gaba da raguwa ba to kaga wannan akwai kwadaitarwa wannan ta sa malamai suka ce baya halatta ala anci muayyan la yajuzu la'nul muayyan wasu daga cikin malamai suka ce bai halatta a la'anci wani mu'ayyan ba wato wani mutum da za a nuna a ce wane la'ananne ne suka ce bai halatta ba matukar dai mumini ne bai halatta ka la'ance shi ba za ka iya la'anta cikin rububi a ce duk mashaya giya an tsine musu albarka wala la'anta ce cikin rububi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa giya ya tsine wa mai shanta ya tsine wa mai dakwanta ya tsine mai sayar da ita ya tsine wa mai rubuta ainihin cinikinta don manzo Allah ya tsine ma waɗannan kaga a shari'a waɗannan duk tsinannu ne za ka iya zuwa ka faɗa cikin rubi duk wanda yake waɗannan abubuwa manzo Allah ya tsine mishi don haka duk wanda annabi ya tsine masa inan ne ne. wanda aka tsine masa ba za annabi ya tsine masa ba za a tsine masa ba za a tsine masa amma wannan tsinuwa ce cikin rububi a ka ɗauki wani mutum wani dan wani ka ce wani la'antacce ne tsinan ne saboda ya sha giya wannan shi manzo Allah ya hana al-la'nul mutlaq wannan ya halatta don manzo Allah ya yi shi al-la'nul muayyan kuma la'nul muayyan ka la'anci wani wanda zaka ayyana shi ka ce wani kake nufi wannan shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya hana domin me domin baka sani ba ta yiwu abinda kake ganin shi yana aikatawa Allah madaukakin sarki ya yafe masa wannan saboda wani gagarumin wani aiki na alkhairi da yayi wanda kai baka sani ba idan ka la'ance shi kamar ka ce ba shi ba rahamar Allah tare da cewa Allah kuma ya yi niyyar ya shigar da shi rahama saboda wannan babban aiki wato yana da alhasanatul bahiya ta yiwu jiya ka gan ya sha giya amma da safe wato jiya ka gan shi da daddare yau da safe kuma Allah ya albarkace shi da tuba ya tuba tuba wa ciki ta gaskiya kai abin da kake masa hukunci na la'ana abin da ka gani ne jiya amma a yau yana daga cikin karbabu a gurin ubangiji yana daga cikin waɗanda ubangiji yake son su inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin saboda kai kana masa la'anta ne akan abin da ka sani jiya amma a yau baya tattare da wannan kaga anan ka fada cikin haƙƙinsa shi yasa aka hana al al mu'ayyan ta yiwu ya kasance ranar gobe kiyama ya samu shiga cikin waɗanda za a ce ta kai baka sani ba anan kai masa hukunci da cewa ba shi ba shiga rahmar ubangiji can kuma ka tsince shi a cikin tawagar waɗanda a ce da su su shiga aljanna zai yiwu Allah ya jarabe shi da wasu musibu daban-daban a nan duniya waɗanda za su zama kafara gare shi bisa wannan laifin kuka na shi kun san mumini ko kaya ya taka sai Allah ya karkade masa kurakuransa to tayo Allah ya jarabe shi da rashin lafiya tayo Allah ya jarabe shi da talauci tayo Allah ya jarabe shi da musiba da baka sani ba ta zama kafara ce bisa ga wannan aiki da kai baka san da wannan ba don haka shari'a ta hana la'antar muayyan ta yiwu kuma wani abu ne kake da san yayi ba daidai ba alhalin kai ne baka kai ne baka fahimta daidai ba kaga ka la'ance shi akan abin da bai kamata ba akwai lokacin da Itban ibn Malik ibn Malik ya zo ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace tsakaninsa da masallaci akwai wani rafi wanda idan aka yi ruwa rafin na cika kuma ganin sa kullun ƙara ja da baya yake yi ba ya da dan jagora don haka zai rika sallarsa a gida dan haka yana gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi ya zo ya yi masa sallah a wani bangare na gidansa idan ya yi sallah dan shi kuma ya riki gurin gurin sallarsa manzon Allah ce to ya yarda manzon Allah ya je ya same shi a gida mutanen Banu Salim ibn Auf ibn Salim Banu Salim ibn Auf kabilar shi itban gaba ɗaya da suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan itban ibn malik sai suka zo a wannan lokaci aka shirya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wani abinci na musamman ya zauna tare da jama'ar wannan kabila din gaba ɗaya sai ya zamana ba a ga wani mutum da ake kira malik ibn dukhshan a wata wayar ibn dukhshan ko kuma ibn dukhayshin sunan nashi ya zo da lafazza daban-daban wannan malik ibn dukhshan dan kabilan ne kuma dan unguwan ne gashi an tattara an taru a gidan Isbat ibn Malik amma shi babu shi sai aka ce ya ba a ga wani ba aka faɗi sunan shi sai wani ya ce ai wannan munafiki ne baka ga kullun tare da su yake ba ya fi ba su fuska akan mu da haka munafiki ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai ya ce da su alai sai shahadu Allah Allah ilaha illa Allah wa anni rasulullah baya shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzo sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ne na Allah ni Muhammad ma'aiki ne na Allah sai wani ce yashhadu walakin laysa fi laysa min qalbi yani laysa sadiqan min qalbi eh yana faɗa amma ba da gaske yake ba ba har zuciya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su لا ينبغي لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صادق بها من قلبه أن يمسه النار أو أن يدخل النار baya يوا ga wanda yake shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzo ne na Allah yana ne gaskiya daga zuciyarsa kuma ya shiga wuta a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yabtaghi biha wajha Allah Allah ce mutumin nan yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni ma'aiki ne na Allah kuma yana fadar haka dan Allah manzo Allah ya mata shaida cewa yana fadar haka dan Allah ya yi kokari ya hana su tuhumar da wani yake so ya yi masa domin an shiga an fara zana cewa ai munafiki ne innahu rajulun munafiq ai munafiki ne ana ganin yana ba munafikai fuska tare da cewa kuma ba haka bane kuskuren fahimta ne dan ba gan shi ba sai aka tsara karfafa cewa wannan fahimtar gaskiya ce manzo Allah ya nuna musu ba haka bane a wannan hadisi za mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bai hukunta wannan da ya la'anci shi wannan Abdullahi Shimar ba kun ya ce da shi ya tsine masa ya ce la'anahu Allah a wata ruwayar akhzahu Allah annabi bai hukunta shi ba saboda yayi wannan da tawili shi a tsammanin sa ya cancanci la'ana din manzo Allah nuna masa a'a bai cancanci ka la'ance shi ba wannan kuskuren da yayi na ya la'anci wanda bai cancanci ya la'anta ba ba wani abu bane da za a hukunta shi akai domin yayi shi ne bisa tawili a tsammanin sa daidai yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi masa wani hukunci ba kamar yadda bai yi ma wancan mutumin da ya ce wa Malik ibn Dashum yace ce da shi munafiki misalla bai masa hukunci bai ce ka faɗa masa munafiki ka zama munafikin kai yanzu tun da shi ba munafiki bane kai ka zama munafiki a wani tsauran mataki akan. wannan wani abu ne da ya faru a wajensa bisa da tawili in kuna tunawa lokacin da aka yi wa sai da kuna Aisha Allah ya kara masa yarda kage da Safwan ibn al-Mu'attal Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana cikin waɗanda suka fi kowa zakewa shugaban munafikai na Madina yana cikin wanda suka fi kowa zakewa wajen yayata wannan kagen da terere da Aisha duk inda ya zauna wannan labari na abin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake yi a Madina yana zuwa ga kunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Annabi ya tashi cikin masallaci Ya ce wane ne zai isan mun ga wannan mutumin da cutar wasa ta kai har ga iyalina waye zai min maganinsa a lokacin sai sa'ad ibn mu'az shugaban aus sai ya tashi yace ya rasulullah ka ba mu umarni mu za mu maganinsa in ka ce ma mu kashe shi mun gama da shi kenan sai sa'ad ibn ubada shugaban khazrajawa yawa sa'ad ibn mu'az yace idan ya kasance daga aus to za mu za da shi za mu kashe shi in kuma wannan mutum daga cikin ɗan uwan mu khazraj ne to shi ma ba zai gagare mu ba kun san a jahiliya kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai rashin jituwa tsakanin aus da Hazraj ga shugaban aus yana cewa idan wannan da kake kuka da shi a gaya mana shi ko wane ne in daga cikin kabilan mu ne za mu gama da shi in ma daga kabilan khazraj ne to ba zai gagare mu ba kaga wannan sai ya tuno musu abin da yake faruwa tsakanin su a jahiliya sai sa'ad ibn ubada shi kuma shine shugaban kabilar khazraj yana gurin sai ya tashi ya ce wallahi na rantsi da Allah baka isa ba <laughs> bai isa ba saboda me saboda yana ga kamar anan yana nuna cewa mu ausu ko khazrajawa din nan mun fi karfin su za mu iya maka maganin su sai ya tashi ya ce wallahi baka isa ka kashe shi ba sai wani ya yi farat daga cikin ausu sai ya ce kai dai munafiki ne kana kare munafikai shi ne manzo Allah ya yi kokari ya kwantar musu da ya ya ainihin kwantar da hankalin su ya sa ainihin a wannan hayaniya talaka to da ta alal munafiki kai dai munafiki ne kuma munafiki take karewa ya faɗa wannan bita ijtihadin sa da kuma hushi da yake ciki a lokacin ya za a ce ga wani yana cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani kuma ya ce ba isa a yi maganin ka ba ce to in dai mai faɗar haka ba munafici to babu munafici kenan saboda haka sai masa hukunci da munafici manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kwantar da hankalin su yallashe su ba tare da yayi hukunci akan wanda ya ce wa sa'ad ibn ubada munafiki ba saboda a lokacin da yake faɗa yana faɗa ne bisa tawili an gane ko yana faɗa ne bisa tawili a bisa tsammanin shi munafikin ku suna qadiyar da ta faru tsakanin al-hafiz ibn abi da kuma aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai je yaki mutanen makka lokacin fathu makka da ya koye labarin yaƙar su hafiz ibn abi balta ya rubuta mushrikan makka yana gaya musu cewa manzo Allah zai zo yaƙe su a lokacin da aka gano al'amarin sai Umar ba tashi yayi ba yace a kyale shi sare wuyan wannan munafikin haka sai ya kira shi munafiki a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai ya halarci badar kuma baka sani ba Allah ya tsinkaye ga mutanen badar ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta muku to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkarin kiran sa munafiki ba tare da cewa kuma annabi ya nuna wa sayyidina Umar cewa koda wai koda ko yayi babban laifi wannan babban laifin an gafarta masa saboda ya halarci badar wancan Malik ibn Rushd da aka ce da shi munafiki saboda bai zo gidan Isban ibn Malik ba lokacin da manzo Allah ya bakunci gidan shi kansa yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin badar yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin uhudu wanda duk suka halarci yakin badar aka yi yakin badar ba a yi shi da munafikai ba yana daga cikin abin da ya kamata a sani duk wanda ya je yakin badar babu munafiki a ciki saboda lokacin da aka fita yakin badar ba a fita ba da niyyar ma yaki kamar yadda kuka sani a tsira annabi ya fita ne da wasu yan a akan su je su kare ayari na abu sufyan wanda yake dawowa daga sham yana dauke da kayan kasuwanci na ƙurai shawa musulmi sun yi hijira sun bar makka kafirai sun ba mai dukiyarsu gaba ɗaya sun ci gari ganimar dukiyarsu annabi ya ce to ga dukiyar mushrikan da suka mamaye muku dukiya suna wucewa mu je mu kai musu farmaki mu kwaci dukiyar wannan shi ya fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga madina saboda ya fita da mutane ɗan tsirari kuma ma ba su yi zaton yaki za a yi ba saboda haka suka fita sun sun da ta farmaki za a kai shi yasa a lokacin da dama daga cikin sahabbai ba kowa ne ya samu labarin ba kuma annabi bai matsa kowa ya fito ba Ta ka munafikai ma ba san me ake ba kuma ba su fita ba saboda haka waɗanda duk suka je yakin badar babu munafiki ko ɗaya a cikin su ba ga a ce malik ibn rukshin munafiki ne kaga ba ta so ba yana ɗaya daga cikin da suka halarci yakin badar hadas ibn abi balta'a a ce da shi munafiki ba ta so ba yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar to abin da nake so a gane anan shine yadda za a iya samun mutum ya aikata wani laifi wanda sifa ce irin ta munafikai amma zai iya aikata shi ko da tawili ko kuma ya aikata shi ba tawili wannan baya kore mata imani kamar yadda mutum da mu'tazila ke faɗa so a gurin su in dai kai abin da yake laifi ne to kawai ka bar imani gaba daya don haka dole ne za a yi waje da kai kawai aka yi waje da kai kuma aka je lahira sai aka shiga wuta kuma nan babu fita har abada to ne ibnu taymiya yake cewa kaga anan za a iya samun mutum wanda yake da imani na hakika a so shi gwargwadon imanin shi ko da ko yana da zunubai waɗanda waɗanda za su sa a ƙi waɗannan zunuban a ƙi shi ta ɓangaren zunubansa amma za a so shi ta ɓangaren imaninsa ne ya kama da kisar wannan bawan Allah Abdullahi al-Imam فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره كان يكون محبا لله ولرسوله وحب الله ورسوله أو تطور الإيمان كما أن العابد الزاهد كان يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسقوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال يحذر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته من قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلن لهم قتل عاصم وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الحديث الصحيح تمرق ماركة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحرب. نعم. ما ليس فهذا ولا حديث حديث عمر بن الخطاب ولا مسلم ليكي شنجيا yubayyinu yana mana bayanin annal muzniba bishurbi wanda yake zunubi ta hanyar shan giya wa ghairihi ko wani shan giya kad yakunu muhibban lillahi wa rasulihi. zai iya zama mai san Allah ne da manzansa wa hubbullahi wa rasulihi aw taqura al-iman kuma san Allah da manzansa sune ko shine mafi karfin igiya ta imani wato san Allah da manzansa shine tushe mafi karfi na imani kama anna al-abida zahida yace to kamar yadda mai ibada wanda a zahiri yake gudun duniya gashi yana ibada yana tabautar Allah yana shan wahala tukuru sannan kuma gashi da alamar gudun duniya duniya bata dame shi ba bata sha kansa ba ya kunu lima fi qalbihi min bid'atin wa nifaqin maskhutan min zalika wa inda Allah wa rasuli zai iya kasancewa saboda bid'ar da take cikin zuciyarsa ko munafincin da yake cikin zuciyarsa abin ki ta wannan fuska a wajen Allah da manzansa wato gashi ne mai ibada ne mai gudun duniya ne amma a zuciyarsa akwai bid'a ko a zuciyarsa akwai munafiki to ta wannan fuska zai iya zama abin ne a gurin Allah da manzansa sai ya kawo misali yace kamar tafaba fi istihani wa ghairiha kamar yadda ya zo a gurare da dama a cikin littattafan hadisai ingantattu da wasunsu wato kamar littattafan sunan min hadisi ali ibn abi talib na hadisin ali dan abi talib ko abi sa'id al-khudri ko hadisin abi sa'id al-khudri wa ghayrihima ko wani waɗannan kamar hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi kamar hadisin sa'ad ibn abi kamar hadisin aisha da wasu su عن النبي صلى الله عليه وسلم دجا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج النبي أفد خوارجا فقال سيتي يحقر أحدكم صلاته ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim ɗayanku idan ya ga ɗayansu yana sallah to zai daina sallarsa in ɗayanku ya ga ɗayansu yana ɗayanku ya ga ɗayansu yana azumi to shi sai yare da nashi wa qira'atuhu ma'a qira'a idan ɗayanku ya ga karatun ɗaya daga cikin su na alqur'ani shi sai yare da nashi yaqra'una alqur'an suna karanta alqur'ani la yujawizu halajirahum amma baya wuce makosansu yamruquna min al-islam suna fita da gaggawa daga cikin musulunci kama yamruqu samu min ar-ramiya kamar yanda kibiya take fita da gaggawa daga cikin abin da aka harba aka harba ta aina ma laqitumuhum duk inda kuka gamu da su faqtuluhum to ku kashe su fa inna fi qatlihim ajran inda Allah liman qatalahum yawm al-qiyamah domin a cikin kashe su akwai lada a gurin ubangiji ga wanda ya kashe su ranar gobe kiyama manzo Allah ce la in adraktuhum har lalle idan na riske su wato suka bayyana a lokacin ina nan duniya ban yi yi wafati ba la aqtulannahum qatla aad lalle tabbata hakika zan kashe su irin kisan da aka yi wa adawa waɗannan su ne khawarijawa وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن سوني وأن تهبم صلى الله عليه وسلم سكياكا تارد تركي مؤمنين علي بن أبي طالب da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam domin domin shi yace a yake su fa inna fi wa qala fihi annabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih ma'aiki sallallahu ya fada dangane da waɗannan a cikin hadisi wanda yake sahihi tamruqu mariqatun ala hini furqatin min almuslimina wata ƙungiya za ta balle lokacin da musulmi suka samu faraka a tsakaninsu yaqtuluhum adna ta'ifatayn ila alhaq amma mafi kusancin ƙungiyoyi biyu masu rigima zuwa ga gaskiya su ne za su kashe su su ne su to kuma sai ya kasance sai na ali ya yake su wai wannan ne ahli sunna suke hujja akan cewa sayyidina ali da jama'ar ta sune adnan ta'ifatin ila idan Hak an samu sabani tsakanin sa da muawiya amma gaskiya ko daidai yana bangaren sayyidina ali ba bangaren sayyidina muawiya ba wannan shine hujjar da ainihin ahlus sunna suke bayarwa waɗannan duk hadisai ne waɗanda suke nuna ainihin bayyanar su waɗannan kawarijawa akwai hadisin abu sa'id al Allah ya kara masa yarda wanda yake cikin sahihaini yana cikin bukhari da muslim hadisin yana cewa annabi sallallahu ta'ala ali radiyallahu ta'ala anhu ya aiko da wani dunkulan zinari zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda aka ciyo na ganima sai ya aiko shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah ya raba wa wasu mutane guda hudu wanda ake ganin su al-mu'allafatu qulubuhum ba su jima da shiga musulunci ba kuma ana so a lallashi zuciyarsu kada su falle su koma kafirci sai manzo Allah ya raba musu wannan zinayar daga cikin su akwai al-Aqra ibn Habis al-Hanbali sannan kuma akwai Uyayna ibn Badr al-Fazari akwai Az-Zaid al-Ta'i sannan kuma da wani daga cikin qabila qabilar Bani Nabhan sannan da Alqama ibn Ulata al-Adili sai daga cikin kabilar Banu Kilab lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ya ba ma waɗannan bai ba wa sauran quraishawa ba sai quraishawa mutanen makka da al-ansar mutanen madina sai suka yi fushi suka ce yu'ti sanadi da ahli najd waya waya da'una manzo Allah sai ya ba wa manya manyan jimajiman waɗannan mutanen najd din mu kuma ya kyale mu annabi ya ba su saboda kasance su shugabanni a cikin al'ummomin su kuma ga su sun kusanto musulunci ko sun shigo musulunci lallashin su su zauna a musulunci zai sanya kabilun su ma su biyo su shiga su shiga cikin wannan addini amma sauran sauran muhajiru da an ba su fahimci hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ba Fala sai manzo Allah ce musu inna ma ata'allafuhum ina lallashin su ne ina lallashin su ne fa aqbala rajulun ghadir al-aynayn mushrif al-wajnatayn nafiq al-jabin lihya zalla na cikin lallashin muhajirin da ansar sai ga wani katon mutum ya taho ya rika ko inda manzo Allah yake zahirul ainaini mai kwarmin idanuwa mushriful wajhi da kai mai ainihin dogon goshi wato goshinsa ya fito sosai na abin nan abin nan mai jib abin nan tumatuman kumatu Na ci jabin mai goshi wanda ya fito sosai wato mutum ne ne mai abin nan ga idan a cikin kwalmi sannan ga kuma tunsa tuma sannan ga goshin sa ne kasul lahiya sannan kuma gashi ya barge mu da yawa mahaluk amma kuma ya yi kwalkwabo yana zuwa sai ya tsaya makala ya ce ittaqillaha ya muhammad ya muhammad ka ji tsoron Allah sai manzo Allah ya ce da shi man yuti Allah idza ata in har na saba wa Allah to waye zai bi shi kuma in har ni zan saba wa Allah to kuma ka gaya mun wanda zai bi Allah din ayamanu lillahu ala ahli al-ardi wala ta'manu Allah ya amince min ya bani sa in kawo duniya ko kuma za ku amince min ba akan taro da kwabo da zan raba muku Allah ya yarda da ni ya amince min ya aiko ni da sakon wahayi amma ko ba za ku iya amincewa ba akan tare da kwabo abin duniya da zai zai ta raba muku ba za ku amince da wannan ba fata alahu rajulun qablahu sai wani ya ce ya rasulullahi bari in kashe wannan mutum mai ruwaya ce ina tsammanin Khalid ibn al-Walid ne yace a kare shi ya kashe shi fa na ahu sai manzo Allah ya arabe a da shi kaga wato a hakurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da duniyarsa. falamma walla lokacin da ya juya baya tafi قال في مزال إن من ذئبه هذا أو من أخيه هذا قوم يقرؤون القرآن لا Wannan mutum ta متتقا سني za a samu wasu mutane sun bayyana waɗanda za su rika karatun Qur'ani ba zai wuce makoshin su ba yamruquna min ad-din muruqa as min rabiya za su fita daga addini da gaggawa kamar yadda abin har abin da kibiya take fita daga abin da aka harba cikinsa. cikin sa yaqtuluna ahlal islam za su rika kashe musulmi wa yad'una ahlal awtan amma za su bar waɗanda suke bautar gumaka la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatl aat Lallai tabbata hakika har idan na riske zan kashe su zan yake su irin kisan da aka wa adawa waɗannan su ne kawarijawa da karshe daga cikin tsakan wannan mutum aka fara samun shugabannin wannan akida ta ainihin kawarijanci ta ce da tsatsiyar akida dama kawarijanci da akidar shi'a sune ne da suka fi kowace akida dadewa domin aqida shi'a ta fara bayyana tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da rai su abdullahi ibn saba suka bayyana wannan bai yahudan wanda ya fito yana ta yaya ta cewa sayyidina ali shi aka yi wasiya face aka yi mata aka ba mu wanda wa wanda bai cancanci shugabanci ba kuma tun zamanin sayyidina usman ya fito da wannan da'awar tun daga wannan lokacin aka fara ainihin haifar wannan muguwar aqida ta shi'anci haka nan khawarijanci bayan an samu sulhu da yarjejeniya tsakanin sayyidina muawiya da kuma sayyidina ali radiyallahu anhu a wannan lokacin kuma aka samu waɗannan ƙauyawa jahilai waɗanda suka shiga cikin rundunar sayyidina ali <clears throat> suka fice da rundunar sayyidina ali don su yi banna a wannan lokaci ne suka fita suka ce su sun yi tawaye suka kafa sayyidina ali da sayyidina muawiya gaba daya to waɗannan su ne khawarijawa su ne waɗanda suke kafarta musulmi ainihin a bisa aikata zunubi dan ya aikata kabira sai su kafarta shi hakanan a wannan lokaci su ma shi'a suka bayyana waɗanda suke kafirta gungun sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ibn taymiya yana cewa aqidar aqidar khawarijanci jahilci ne ya haife ta wato jahilci shi ya haifar da aqidar sabanin aqidar shi an ci shi kuma wannan zindiƙanci ne ya haifar da shi wato kaga gara khawarijanci da dama dama akan shi an ci rafilanci ke sannan a khawarijawa ba kowa da kowa cikin sabu manzala suke kafarta ba sa kafarta Abubakar da Umar ba sa kafarta Uthman amma shi'a suna kafarta Abubakar da Umar da duk wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam in ba wasu ɗan tsirari da suka yi togaciya ba waɗanda ɗan kaɗan ne ba su wuce lissafin yatsun hannunka guda ba to kaga a shi kenan hawarijanci gara shi da ci. khawarijanci ba su kafirta dukkan sahabbai ba sun kafirta waɗanda aka yi rigingimin nan ne da su wato bangaren sayyid da ali da bangaren sayyid da muawiya amma waɗanda suka bar duniya kafin wannan lokacin khawarija ba sa kafirta su shi'a kuma suna hadawa tun da kan sayyid da abubakar abin da ya kasa gaba ɗaya duk kafirta suke kaga sun fi muni ta wannan fuskar sannan kuma khawarijanci abin nan jahilci ne ya haifar da shi an ci kuma abin da ya haifar da shi zan daka ce domin bai yahude shi ya fara daga tutar ci shi ya fara daga wannan tutar da ka zan daga ta haifar da shi sannan kuma hawarijawa ana samun zuhur da da tsoron Allah a cikin su domin su a gurin su aikata kabira ma kafirci ne kaga wanda yake da wannan aqida kaga dole ya ta kafa kafa ba zai ba zai aikata kabira ba duk da cewa akwai aikata kabira da ya fi zubar da jinin musulmi to amma shi a gurin sa yana ga jihadi yake fi sabilillah sabanin rafidanci sabanin shi'anci su shi'awa a gurin su ƙaryar ma addini ce kai ƙarya ka bayyana mutane abin da ba shi ne ranka ba shi kansa addini ne shi yasa ni ban taba ga akidar da ake ta ainihin rarage bai ba ba iya fitowa a tallata ta kamar shi'anci kullum kullum boye ta suke akida ba ka iya bayyana ta ba wannan akida ce kai ta boye ta kana tara rage ne tana abubuwa ba zakin ta kuma kuma gashi nan da tafan ku cike yake da zakin ta amma ka ka fitowa ka faɗa in an faɗa kai ta korewa to kaga wannan tun daga nan zaka san cewa ba aqida bace da aka gida ta akan gaskiya aqida ce da aka gida ta akan munafici da ƙarya saboda wannan aqida ta wannan aqida ta su ta taqiya wanda a gurin su rukuni ne daga cikin rukunan shi'anci shi wannan taqiya din kusan kaso tara bisa goma na shi'anci gaba ɗaya wannan taqiya din ne kamar yadda suke faɗa saura kaga anan sun sha bamban da kawarijawa kawarijawa in kai ƙarya ka kafirta su kuma wannan ƙaryar ita ce za ka yi a samu lada kaga wancan zaka fi jin daɗin mu'amala da shi shi gaskiyarsa zai fito karo in robiya maka zaka fahimce shi zai fahimce ka duk abin da ka je yana faɗa da gaske ba da wasa yake ba in yace mu haɗa kai to mu haɗa kai yake nufi amma wannan shi a gurinsa in yayi maka ƙarya lada za a bashi jibi jibi saboda haka lokacin da zai ce da kai mu haɗa kai to a zuciyarsa kuma yana la'antar ka lokacin da zai ce ai muna girma sahabban maza Allah a zuciyarsa kuma yana la'antar su kaga wannan zai zai yi wuyar sha'ani zai wuyar sha'ani shi yasa manzo Allah wato wahalar da ya sha da munafukai bai sha ta da kafirai ba domin munafukai suna cikin sa suna cikin su suna zama da su amma ana sallah da su suna fita ma jihadi to amma za su yi ta zagon kasa za su yi ta zagon kasa ga musulmi walau kun fikum za zadukum illa qabalan wala awdahu khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum sama'una lahum saboda suna tare da ku wanda da yake cakuda cikin kuna kuna kai kawo da shi ya fi cutar da kai sama da wanda ya yi ja daga can gefe ya ce ba ruwan shi da kai wanda ya fi sauƙin sha'ani ka san baya tare da kai kai ma shi ma ya san ba ka tare da shi to shi yasa a aqidar khawarija malamin suke cewa ta fi dama dama sai ga malaman hadisi sun karbi hadisin ba khawariji amma ba za su karbi hadisin rafidi ba wanda shi an cin sa ya kai matsayin ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kafirta su malamai suna kiran shi rafidi ba sa karban hadisin sa amma ba kawarije sai ka samu hadisin sa cikin bukhari ka duba kitabul jibal zaka ga hadisin imran ibn hisban imran ibn hisban ah, shugaba ne a cikin kungiyar kawarijawa ma ba ma wai mabiyi bane ko wani mata karamin matashi a'a jagora ne amma da haka za ga hadisin sa a kitabul liman cikin bukhari saboda su a gurin su sun fi kowa tsantsenin yin ƙarya ba su yadda mutum ya karya ba da sun yi karya a gurin su ya bar musulunci Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon kaurace mata da yakarta da tabbatar da gaskiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yake cewa me gaskiyar bayani akan mutanen da ba sa ba su riski annabi ba su riski annabi isa kuma ba su riski annabi muhammad ba don ana cewa ba su da manzo wato yana tambaya akan waɗanda ake kira ahlul fatra ko ahlul jahiliya waɗanda ba su riski zamanin annabi isa alaihi salam ba ba kuma su riski zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba suka mutu a wannan dan tsakankani to malamai sun yi sabani kan irin waɗannan mutane wasu suna cewa duk wanda ya rayu a wannan lokacin ba za a kama shi da abin da ya yi na laifi ba musamman shirka da bautar wani Allah idan an je lahira za a jarraba shi kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisai masu yawa waɗanda suna akwai magana a cikin isnadin su amma suna cewa yawan hadisan zai iya karfafa zai iya karfafa su cewa za a jarraba su a ranar gobe kiyama ubangiji ya ce da su su je su shiga wuta wanda ya je gadangadan ya kama zai shiga wannan wuta din ubangiji ya ce to wannan zai yi min da'a ala a duniya da a ce ya riski ainihin sako wanda kuma ya cije ya ce ya ubangiji ya zai shiga wuta bayan ina ga wuta ce ce to ga ni kama ka ki biyayya bare kuma a ce manzo na aika maka babu shakka wannan kai ba za ka yi biyayya ba saboda haka wancan da ya tafi zai shiga sai a da shi a tafi da shi aljanna wannan kuma da yake shiga din sai a dashi da karfi a shigar da shi wasu malamai suka ce wannan shine abin da zai wakana saboda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu yi wa mutum azaba ba har sai mun aika musu da da manzo mun aka aika masa da manzo ya bi yaki bin sakon wannan manzo to shine za mu kama shi da azaba wasu kuma malaman suka ce a'a ba duka ahlul fatra ne suke ma'zuruna ba ba duk ahlul jahiliya suke ahlul fatra ba akwai wanda yake a zamanin jahiliya din Allah ya ya samar da shi to amma kuma ya ji awa kira na wasu annabawa kamar yadda aka samu wasu daga cikin alul jahiliya tun gabanin bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka gane abin da ake bautawa ba Allah ba na gumaka ƙarya ne suka shiga addinin kiristanci irin su waraka ibn nawfal irin su zaid ibn nufail ibn amr da sauransu irin su umayyah ibn abi salt waɗanda tun gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi sallama sun fahimci cewa bautar gunki ba gaskiya bane saboda haka suka shiga addinin nasaranci wato suka shiga addinin annabi isa alaihi salam har ma ta kai waraka ibn nawfal yayi karatu mai zurfi a cikin addinin nasara har ma yana rubuta yana fassara littafin injila wanda aka rubuta shi da ibraniyanci zuwa larabci wanda yake nuna maka har tsayawa yi ilimi a cikin wannan addini tare da cewa gashi ga larabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara ganin wahayi na farko da Aisha ta zo da shi wajen waraka mai waraka yake cewa a ah, Khadija akwai. Khadija ta zo da shi wajen waraka kaga abin da waraka yake cewa babu wannan abin da ya zo maka irin sa da ya zo annabi Musa wato kenan wahayi ne kai ma Allah ya maka kamar yadda yawa annabi Musa kaga a cikin nan akwai yarda da tabbatarwa da manzancin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi yasa malamai suke cewa waraka shi kansa dan aljanna ne har yake cewa idan har Allah ya aiko ka to babu shakka ina ma a ce a lokacin ina da karfi na in sa in taimake ka lokacin da mutanen ka za su yi gwagwarmayar fitar da kai daga garin ka har yake cewa har manzo Allah yake cewa ah, yanzu za su fitar da ni domin yana tuna yadda suke san shi yace a ah, kuma har za a kai su kore ni daga ƙasa ta waraka yake cewa babu mutumin da zai zo da irin abin da ka zo da shi face an cutar da shi wato duk annabawan da suka zo gabaninka su ma haka suka gamu da gaba da kiyayya na ainihin <clears throat> na jama'a to kaga wannan duk ya samu wannan ilimin ne tun a jahiliya kafin bayyanar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a matsayin banzo da Allah to shi yasa wasu malamai suka ce wanda duk ya fahimci gaskiya ya gane to babu shakka wannan ba shi da uzuri ba uzurin da za a yi bashi kun ga akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da ya sahabbansa sai ya wuce ta wata makabarta wacce tun a jahiliya take sai ya ana azabtar da wasu mutane har yake cewa da kuna jin azabar da ake yi musu to da ba za ku ƙara kawo gawa gawa makabarta ba da kuna jin ihu da ruri na na ainihin waɗanda suke ake yi wa azaba a cikin makabarta da ba wanda zai yarda ya rungumo gawa ya kawo ta makabarta lama ta dafanu kamar da manzo Allah ya ce da ba ku bunne junan ku ba ce ana musu azabar da babu mai ji illa abin da duk halittu na jin ta illa sakalai banda mutane da aljanu su kadai ne ba sa jin wannan wato ihu da karaji da waɗannan da ake wa azaba suke ji kaga anan <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan makabarta kamar da mai ruwa yake faɗa wannan makabarta makabarta ce da aka binne mutane tun a jahiliya amma duk da haka gashi ana yi masa azaba amr ibn luhai wanda shine farkon wanda ya kawo bautar gumaka cikin larabawa manzo Allah ya ce ya ganshi a wuta yana jan yan hanjinsa a cikin yan sa a cikin wuta kaga a jahiliya ya rayu tun kafin zuwa manzo Allah amma saboda wannan laifi da ya na shigo da gumaka jaziratul arab manzo Allah ya ce ya ganshi yana jan yan hanjinsa a cikin wuta to shi yasa wasu malamai suka ce ba duka ahlul fatra bane suke ma ahlul jahiliya ba duka ahlul jahiliya ne suke ahlul fatra ba akwai waɗanda za a yi musu azaba musamman waɗanda suka gane tsantsan gaskiya amma suka ci gaba da zama akan akan shirka da kafirci ko da ko ba aiko musu da wani annabi sabo ba to sakon birbishin wancan da'awa ta farko ta ta alhanifiya wacce annabi ibrahim ya zo da ita tana nan tsakankaninsu ya kamata a ce sun yi riko da ita sun yi aiki da ita sai da abubakar tun kafin zuwa musulunci ya watsar da bautar gumaka tun kafin musulunci ya bayyana ya fahimci cewa bautar gumaka ba gaskiya bane to duk wanda ya iya gane wannan amma kuma ya doge akan bautar gumaka din to ko da kuwa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam bane za a iya masa azaba ranar gobe kiyama kamar yadda wannan nasoshi suka suka nuna a takaice dai sabani ne na malamai wasu suna ganin jarrabawa musu jarraba su za a yi ranar gobe kiyama wasu kuma suna ganin a'a za a yi masa azaba matukar dai sun fahimci gaskiyar a lokacin amma sun ibinta sannan kuma ahlul fatra ba wai sun tsaya a wancan zamanin ba har ina zuwa yanzu akan iya samu ahlul fatra har zuwa yanzu dukkan wani wanda bai taba jin sakon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba bai taba jin labarin an aiko wani balarabe daga cikin larabawa a tsibirin laraba a zamani kaza ya zo da alkur'ani bai taba jin wannan labari ba don haka bai san musulunci ba wannan shi ma yana daga cikin ahlul fatra ko da kuwa a yanzu yake rayuwa yana cikin alul fatara kuma kun san cewa akwai da dama cikin sassanin duniya akwai waɗanda musamman san ba su san akwai wani abu musulunci ba ba su taba shi ba malamai wasu malamai sun riskar da waɗanda saƙon manzo Allah ya je musu a gurɓaci ba su taba samun saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba ba taba karanta musu alqur'ani yadda yake ba an kai musu labarin cewa wani makaryaci maha'inci mugu ya bayyana a kasar laraba a zamani kaza yayi kaza yayi kaza kamar yadda muke muka samu labarin musailamatul kazzab haka su ma suka samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallama su ma waɗannan wasu malamai suka ce za a riskar da su da ahlul fatra ko da kuwa suna suna rayuwa ne a ban kasa a yanzu a shekara ta hijira 1429 hadisin da ibnu hibban ya fitar da shi da sansala mai kyau inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun min hadhihi al-umma thumma la yu'minu bi illa da an-nar babu wani da yahudi ko ba na sare cikin wannan al'umma da zai ji labarin fitowa ta sannan bai yi imani da ni ba face ya shiga wuta malamai suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasma'u babu wani da yahudi da zai ji labari na ashe kaga wanda bai ji labarin sa ba shi yana da uzuri wanda bai ji labarinsa ba amma wanda ya ji labarinsa amma duk haka bai imani da shi ba annabi ya ce wannan shine zai shiga wuta wasu kuma kantararru suka ce ai <clears throat> idan baka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba matukar dai ka rayu a mutumin kirki ka kyautata wa al'umma ka kyautata wa duniya wannan zaka shiga aljanna ba sharadi bane sai ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musulmi akwai masu fadar irin wannan akwai wani marubuci da ake kira Fahmi Huwaidi yana rubuce-rubuce a jaridu na kasar masar da sauran jaridu na duniya musamman masar ne da dadewa ya sha rubuta irin wannan cewa dan ne za a ce kawai dan mutum bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba gashi kuma mutumin kirki yayi ayyuka a a'malu al-a'malu salihat yayi ayyuka na kwarai kuma a ce ba zai shiga aljanna ba yace wai ya taba zuwa wani masallaci a Kuwait sai ya ga limamin masallacin yana huduba yana ta faɗar irin narko da azaba da raɗaɗi da zai samu kafirai a ranar gobe kiyama duk ya tattara kafirai ya ce wuta ne wai sai shi ya tsaya ya kalli limamin nan ya kalli shi daga ƙasa har sama ya ga ainihin agogon da yake sanye da shi daga Switzerland aka yi shi ya dubi takalminsa ya ga ɗan Italiya ne ya dubi ainihin alkebbarsa ya ga kirar <laughs> abin nan hadar Ingila ce ya dubi wani ne ya dubi a bututun da yake magana da shi ya ga shi ma daga turai aka kawo shi ya dubi ainihin masallacin hatta da duma ɗan turai ce ya dubi AC ya dubi fanka ya ce to yanzu duk waɗanda suka yi waɗannan ayyuka na kwarai a ce kuma wannan mutum ya tsaya yana cewa ba za su ba ta <laughs> wai waɗannan duk ayyukan nan da suka yi manya-manya wanda shi ma limamin yana tafantabawa cikin ni'imomin su? kuma ya zo ya ce dai 'yan wuta ne sai ya ce shi bai yadda ba ya manta cewa Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu aba'an mansura saboda ka aiki da babu imani gini ne akan akan banza akan babu gini ne akan ruwa ba zai amfani ba to akwai masu wannan akidar a kwanan nan akwai wani Dr. Yusuf Abul Khair Dr. Yusuf Abul Khair a kasar Saudiya yake malami ne cikin malaman jami'a ba wai na addini ba kwanan nan sai da ya rubutu yake cewa haka kawai mu dinga kafirta mu dinga kafirta bayan Allah kawai dan mutane ba su yarda da sakon da aka aiko manzon mu da shi ba sai mu ce da su kafirai bayan ko a cikin su akwai mutane na kwarai akwai na gari akwai kaza akwai kaza wannan ta sa wasu malamai daga cikin malaman kasar Saudiya kamar su Dr. Abdulrahman Al-Barra suka yi fatawar da cewa wanda yake wannan magana kafiri domin ya karyata duk nasoshi da suke cikin Alkur'ani da hadisi wanda suka yi hukunci ga waɗannan da cewa kafirai ne matukar ba su yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba saboda haka sai suka yi masa hukunci da cewa kafiri ne yan uwansa yan ba ruwan Allah su ba sai suka wata wukan suka zare takobin su su ma suka shiga rubuce rubuce da zage zage cewa ana so za a kawo musu ta'addanci da tsatsauran ra'ayin addini a ƙasa har ma shi wannan mutum yana barazana cewa da ya san kotu za ta bi masa hakkinsa sai ma ya je ya kai wannan malamin kara wanda ya fatawar cewa ya yarda to su ma tuna nan su a gurin su dukkan wani dan kawai baka yi imani da sakon musulunci ba ba zai hana ka zama dan aljanna ba wannan kuma ya tabawa ainihin alqur'ani karara wannan kuma yake cewa kasancewar wata mata ta je kasuwa sai wani bai hude ya kware mata zani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori yahudawa daga madina to wannan ya halatta a bar mata su je kasuwa waye da ya taba cewa haramun ne mace je kasuwa har da yanzu za a zo ana cewa wannan wannan ya halatta akwai wani ne malami da yake haramu ne mace ta je kasuwa mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa kasuwa suna zuwa sayayya suna zuwa su kai kayan su su sayar wannan ba haramun bane abinda aka hana su fita su yi shiga irin ta jahiliya wala ya tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula shi aka hana amma kasancewar bukata ta samu shi ta fita ta je kasuwa ta sayo wani abu ko ta kai nata ta sayar wannan ba haramun bane a musulunci wannan kuma yace yana so a yi masa bayani game da wanda ya sayi fegin ginawa don ya gida to amma akwai kaburbura akwai kaburbura na matattu a wannan gurin wato akwai gawarwaki yace ko kuma mahaifinsa ya rasu sai aka ba shi gadon wannan guri tare da cewa akwai kaburbura a gurin shin yaya zai yi sai ya haƙura sai kaburbura da su shekara arba'in sai tone su ya yi gida wannan shine hukunci amma kaburbura ba su yi shekara arba'in ba ba halatta a tone su ba wannan kuma wannan kuma yana cewa yana son a yi masa bayani game da wannan hadisin abu zadul halal ila Allah talaq Abu Dawud ya rawaito shi a sunan dinsa wannan hadisin hadisi ne munkar hadisi ne mai rauni kwarai da gaske bayan raunin sa ta fuskar isnadi sannan ta fuskar matani ma ma'anarsa ba ta da kyau babu halal din da ubangiji ya halatta kuma ya zama yana kin sa to abin da Allah yake ki to haramun ne abin da Allah baya san shi to haramun ne kai ka so shi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi saki sahabbai sun yi saki annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi abin da Allah yake ki ba ko ma ya fiki domin cewa aka yi abghadu abin da ya fiki manzo Allah bai yi wannan ba annabi ya saki wasu daga cikin matansa in kuna tuna hatta hafsa ɗan na umar sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta wani lokaci jibril ya zo masa daga ubangiji yana cewa ya dawo da ita rajiha fa innaha sawwamatun qawwama ce Allah ya umarce ka ka dawo da ita domin mace ce mai yawan kiyamul laili mace ce mai yawan azumi annabi ya yi ya saki aljuwainiya ya saki wata ma haka dai za ta ga a cikin sirarsa an ga maka ya saki mace kamar guda uku haka don haka annabi ya yi saki kuma sannan sahabbansa su ma sun yi saki akwai ba waɗanda suka shahara da saki kamar sai kamar al-Husayn ibn Ali Husayn ibn Ali ya shahara da sake-saken mata har sai da ta kai ubansa yana cewa a daina bashi aure to amma ba a daina bashi ba saboda ana san sharaf na wato daukaka ta kusanci da gidan annabci gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har dai da hudu bashi a daina bashi aure saboda aure take ne ya aure mata sun fi ce yace ayi masa bayani game da wannan hadisi ya ujibu rabbuka min ash-shab laita lahu sabwa wato ubangijin ka yana sha'awar matashi wanda yake ba shi da giggiwa wato irin giggiwa ta ta samartaka irin karkacewa da shiga wasu abubuwa da wasu dace ba galibi marhala ta samartaka marhala ce da take cike da giggiwa za a ganshi da rawar kai za a ganshi da yin wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba za a ganshi da wuya ne a ce bai shiga cikin wasu ayyuka waɗanda suke ba daidai ba saboda wannan marhala marhala ce da shedan yake amfani da ita wajen ya rubi ainihin matashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafta cikin mutanen nan guda bakwai da Allah zai sa su a cikin inuwar al'arshin sa na gobe kiyama aka lissafta da ashab na sha'a ribatillah da ashab na sha'a wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid saurayi da ya tashi zuciyarsa tana ainihin tana rataye da masallaci ko da yaushe yana sha'awar ya gan shi a cikin masallaci saboda duk da cewa gashi a cikin wata wata marhala wani zango da shaidan yakan iya yi wasa da shi cikin kankanin lokaci amma duk da haka ya ci galaba akan shaidan ya zama mai kakke yana son addini baya son ainihin rawar kai da ya irin ta samari babu shakka wannan wani matsayi ne babba ubangiji ya so shi da shi shi yasa ubangiji yake sha'awar wannan ainihin matashi wannan hadisi hadisi ne sahihi sai kuma wata matsala da yake cewa yana so a yi mata bayani game da cewa hadisi yana shafe hukuncin ayar alqur'ani wannan matsala ce daga cikin masail na usulul fiqh da malamai suka yi sabani akan ta wasu suna cewa shin aya tana soke hukunci na alqur'ani ko ba ta soke shi matsala ce mai fadi wanda za ka samu bayanin ta a cikin littattafan usulul fiqh saboda in har ka yi ido sosai kana iya karanta wannan fanni har kuma ka zakulo masaloli irin wannan ina baka shawara ka je ka karanta matsalar a ciki da fatan Allah madaukakin sarki yayi mana gambakatar Allahumma qtim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak wa min al-yaqin ma tahulu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'na Allahumma bi asma'ina wa afkarina wa quwwatina ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagh 'ilmina wa la tusallit alayna bi dhurubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna ya arhamar rahimin اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت dukkan ƴan uwanmu da suka roke mu addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu dukkan bukatun su na alkhairi ya kare musu dukkan wani sharri Allah madaukakin sarki ya sa abin da muka ji amfane mu abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah ya sai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in